ku yi subscribe sannan ku danna ƙararrawar sanarwa domin samun nishaɗantuwa faɗakarwa da ilmantarwa. Bismillahir Rahmanir Rahim War Sadiku kashi na talatin da mamaki Aisha ta buɗe baki za ta yi magana, Yusuran ta ɗaga mata hannu ta ci gaba. Ki bar ganin momi ta rasu, ki zata za ki maye gurbinta. ba ki isa ba, kuma ba za ki taɓa isa ba. Nan ba gidanki ba ne, kada ma ki taɓa tunanin zan bar ki shiga ɗakin uwata. Wallahi kin yi kaɗan, kuma idan wani abu ya samu su ummi, wallahi sai kin gwammace zama da momi da zama da ni. Ai service kawai. Kafin Aisha ta ce wani abu Yusra ta wuce ta koma ciki, ta barta da baki a buɗe tana mamaki. Sai da ummi ta gaji ta dawo ta taɓa Aishan, sannan ta tuna ya kamata su tafi ne. Ta ja yaran suka fice, tunani kala-kala yana yawo a kwakwalwarta. Ranar da Zara ta kwana hudu da rasuwa, bayan a zara Abba ya sallami mutane, ya sanar da siyaye Muhammadu an tashi daga makoki. A cikin gida ma an sanar da mata, da haka nan take aka fara watsewa. Ita ma Amina da da ita aka yi zaman kwanaki uku ta yi masa sallama ta tafi. Zuwa la'asar ya zama gidan babu kowa, sai ya yaji mai da rahama, waɗanda suka ce sai washe gari za su tafi, inda za su bar yaran da gwaggwabinta, wadda gwaggwansu Zara ce. Idan an yi kwana bakwai ita kuma za ta tafi. ranar kwana biyar gidan ya ɗan samu nutsuwa domin mutane sun yi sauƙin zama sai dai da an zo babu daɗewa a masa gaisuwa a tafi gaba ɗaya yaran suna cikin matsananciyar damuwa musamman masu wayan daga kan sadiku zuwa nana ummi da sumayya dai suna ɗan sakewa sai dai ta ranar da aka kwana hudu yusra ta hana sabon aisha idan ta shigo da haka suka rage samun wanda zai sa su a gaba su ci abinci aba yana ƙoƙarin kula da su don bai koma aiki ba sai dai shi ma a cikin damuwar yake wuni ya kasa gane abin da ya fi masa zafi a ransa. Mutuwa zara ne, ko kuma halin maraicin da yaransa suka shiga. Yana iyaka ƙoƙarinsa wajen ba su haƙuri, sannan kuma ga gugubinta ma, tana ƙoƙari, amma duk da haka da damuwa yake ganin su. Bayan an ida da sallar isha, sai da ya siyo ummi yogurt, sannan ya shiga gidan. Riƙaya ya samu a falo tana kwance kamar mai bacci, sai dai yana shiga falon ta tashi zaune. Bayan ta amsa sallamarsa, ta yi masa sani da zuwa. ya miƙa mata ledar yogurt ɗin ya ce ta kaiwa nata sannan ta raba sauran ita da ƴan uwanta ta karɓa ta nufi ɗaki domin kaiwa gwaggon nata tana karɓa ya wuce sama kai tsaye ɗakinsa ya shiga ya turo ƙofa ya zauna a gefen gado yana tunani bai daɗe da zama ba ya ɗauki mukullinsa ya fito ya rufe ɗakin sai da ya leƙa ɗakin duk ya sanar da shi kada ya rufe gidan da yanzu zai dawo sannan ya fita gidan Aisha ya nufa ta ranar da aka yi rasuwar rabon da ya shiga gidan nata sai dai yana ganinta a gidan zaran yau ne kawai zai ce bai ganta a gidan ba da sallama ya shiga falon tana zaune akan kujerar zaman mutum uku da waya a hannunta yayin da tv take kunne bayan ta yi masa sanda da zuwa ya zauna ta wuce kicin ta ɗauko masa ruwan sanyi ta zuba masa ruwan a kofi sannan ta zauna a gefensa suka gaisa ta sake masa gaisuwa bayan ya amsa ta ce ya yaran cike da damuwa ya ce alhamdulillah yau ban je ki a cikin gidan ba ta kawar da kai tana ɗan na fuska ta ce kaina ne yake ta ciwo tun asuba shi yasa tun safe da na shiga na ga ba sa buƙatar komai na da na ɗan kwanta suka yi shiru gaba ɗayansu kowa da abin da yake ransa ba wai ciwon kan ne ya hana ta zama a gidan ba ta dai gaji ne da ya sura take yi mata sai ta ta yada mata maganganu tana kokarin sai ta tsokane ta sun yi faɗa tun da yayin murja ta tafi Yusran ta daina raga mata sai dai idan bata shiga gidan ba dama kuma ko da ana zaman makokin tana kula da yadda Yusra da Nana ba sa gaishe ta, sai idan ita ta yi musu gaisuwa. Da haka ma ita a yadda ta shiga yau da safin, ta yanke ba za ta sake shiga ba sai an kwana biyu. Haba ne miƙa hannunsa ya shafi kumatinta yana murmushi, ya ce to tunanin ya isa haka. Ta yi ‘yar dariya, ta matsa jikinsa ta zauna, ta kwanta da kanta akan kafaɗarsa. Suka sake yin shiru na ɗan lokaci. Ba su jima ba, aban ya kira sunanta. Ta ɗago fuskarta daga kafaɗarsa, ta kalle shi tana murmushi. da ya tabbatar ya samu hankalinta sai ya ci gaba. Jibi idan Allah ya kai mu za a yi kwana bakwai, kuma a ranar zan koma aiki. Zan sa a gyara miki ɗaki a can gidan, zuwa next week sai ki koma. Kin ga dama saura wata uku kuɗin hayar gidan nan ya ƙare, sai na ba su gidansu. Duda ta san zai yi wannan maganar, amma sai da maganar ta shammace ta, da ɗan jinjina kai, domin ta kore damuwar da ta lullube ta. Ta lalubo muryarta ta hanyar yin gyaran murya, sannan ta muskuta kaɗan ta fuskance shi ta ce a dai ɗan ƙara lokaci ba next week ba don na ɗan ƙara shirya babu damuwa take your time ai ba lallai sai kin kwashe kayanki gaba ɗaya ba a lokaci guda idan aka gyara ɗakin wanda shi ma temporary ne kin ga sai ki kwashe iyaka kayan buƙatar ki a hankali a kwashe sauran kafin nan ma kin ga an gama gyare miki ɗaki a sama hmm. haka ne insha Allahu ina shirya zan maka magana yawwa ki dai shirya da wuri dan kin ga gwagwabin ta jibi za ta tafi ba zai yiwu a bar yaran su kaɗai babu babba ba tunda ni ma rana zan koma aiki sai ka ɗan taɓa hira wadda dai yawanci shi kaɗai yake zancensa daga baya ya mata sallama ya koma wajen yaran yana fita ta bayan bayansa ta rufe gidan ta dawo ta kintsa ta yi shafa'i da wuturi ta gyara zama akan da dumarta ta ɗaga hannunta tana karanto ayatul kursiyu da sauran azkar ta buɗe baki za ta roƙi Allah amma ta rasa yadda za ta jera kalmominta. sai da ta gaji da riƙe hannunta a sama ba tare da ta samo kalmomi ba da haka cikin damuwa ta karanto rabbi inni lima anzalta ilayya min khairan faqir da sauke hannuwanta cike da damuwa da kuma sakare cewa Allah ba zai jarrabe ta da abin da ba za ta iya ba ya za a yi ta koma wannan gidan ba gidan take tsoro ba amma ba za ta iya zama da Yusra ba a zamanta da uwar Yusra duk da sai su kusan shekara ba su haɗu ba amma sharin uwarta bai bata ta yi zama aure cikin nutsuwa ba to yanzu me zai faru idan ta fara zama da Yusra? Yarinyar da ta tare ta ido na ganin ido, ta gaya mata ba za ta bar ta zauna lafiya ba. Gaskiya ba za ta iya zama da Yusra ba. Ba ta san da yaren da za ta gaya Abba cewa ba za ta koma gidan ba, domin abu ne da aka saba. Sannan kuma ba ta san dalilin da za ta bashi ba na ƙin ta Tabbas da a ce babu Yusra da Nana, to za ta koma ta riƙe masa ragowar yaran. Duk da cewa tana sane da halin ko in kula ɗin da yake nuna akan nata yaran, wanda ubansu ya mutu tun kafin uwar yaransa ta mutu. Ta san ba zai taɓa yi mata adalci ba a tsakaninta da yaransa, domin ta gani a gidaje da dama. Duk wanda ya tashi cewa zai tana cutar marayu, ba da so ta zama sila raba ɗa da uwa, don haka tana ganin idan aka takura, ita kam sai dai ta haƙura da wannan auren. Don da ma zuwa yanzu babu wata riba da za ta iya nuna ta ce ta ci a wannan auren. Haka ta kwanta cikin damuwa saboda abu ɗaya ta sani, ba za ta iya zama da Yusra a samu zaman lafiya ba. washe gari ranar lahadi haka ta wani ta babu sukuni saboda wacce magana da ke ta mata yawo a rai ta so a ce ta je islamiyya ta tambayi malamar su ko akwai wani hadisi ko kuma aya da za su sa dole ta riƙe masa yaran da ba ita ta haifa ba amma saboda rasuwa ta bari sai wani satin za ta koma islamiyya don kafin azahar aban ya kira ta ya sanar da ita ta aje masa abincin rana don haka nan da nan ta dafa taliya da miyar kifi ta jera a tebul sannan ta haɗo zoɓo ta saka a firij. sai wajen karfe uku ya shigo yana shigowa ta sa masa abincin sai da ya ce ya ƙoshi don kusan tun da aka yi rasuwa nan bai zauna ya ci abinci ya ƙoshi ba sai yanzu da aka kira sallar la'asar ya tafi masallaci bayan ya da ya ce mata zai yi bacci ne kada a tashe shi yana shirin shigewa ɗakin ta gyaran murya ta ce nima ina son zuwa gidan hajiya ko na je idan ya so sai in da kafin magariba eh sai kin dawo lafiya hajiyar take dai ko lafiya kalau Na ga siya Zainab ne kawai suka zo gaisuwa babu ita. Duda na san gwiwa tana ciwo. To amma mun yi waya da ita. Ina so dai na je na gani. To babu laifi. Ki gaishe min da ita da sa abdalla Ya shiga ɗaki yayin da ita kuma ta miƙe ta shiga nata ɗakin nan ta shirya. Tana shiga gidan Hajiya ta tarar da anti uwan da Zahida suna zaune a falo suna hira. Bayan san gaisa ta dubi Zahida ta ce ke kuma me kike a gidan mutane da yamman nan? Ta yi dariya. Ke zan tambaya. ku da kuke zaman makoki. Hmm. Ai an share makokin ma. Ina hajiya da yaran, na ji su shiru. Antu uwan ta ce hajiya tana ɗaki. Ina gaba ta ida da azakar ba, shi yasa bata fito ba. Yaran kuma aban afra ne ya fita da su, wai za su sayan kaya, za a yi kaltaran menene a makaranta? Zahida ta yi dariya ta ce cultural day fa ake cewa antu uwa ne. Ta kawar da kai ta ce oho duk ɗaya. Ta juya wajen Aisha ta ce ya marayan 'ya'yan naki, kuna lafiya ko? Lafiya lau, alhamdulillah. Juma'a kaɗan ta miƙe ta shiga ɗaki wajen hajiya. A zaune ta same ta akan da duma da ƙafafunta a miƙe. Bayan zan gaisa ta mata ya jiki, suka ɗan taɓa hira, sannan ta taso ta dawo falon. Ba ta daɗe da zama ba antu uwan ta tashi ta shige ɗakin da hajiya take. Anti uwa na shigewa, Zahida ta taso ta dawa kusa da Aisha. Tana zama Aishan ta dube ta ta ce kin sha gulma kenan, bakin ki yake motsi. Ta zumburo baki ta ce o ni wai na sake jajanta miki rasuwar yayarki ne sai dai yayarki ba ni ba sai ka yi shiru na ɗan lokaci jima kaɗan aishan cikin murya mai ɗauke da damuwa ta ce hida kin san me aban sadiq ya ce da ɗan zaro ido ta gyara zama ta ce me ya ce wai na tashi daga gidan da nake na koma gidan zahara saboda yara da mamaki zahida ta ce to da me kike tunani ai kowane ne ma haka zai tunda kin ga wancan nasa ne kuma yanzu ba shi da wata mata a ciki ba ki gane ba zahida ni ba ba zan iya zama da yaransa ba gaskiya ba wai ina nufin dukansu ba a'a idan aka ɗauke yusra da nana to ba ni da matsala da sauran yaransa amma ba zan iya zama da yusra ba ke ko gwada ma ba zan yi ba sai dai a yi min duk abin da za a yi amma ba zan zauna da yusra ba mamakin zahida ya ƙaru ta ce wai yusran za ta kai shekara nawa ne da kike tsoronta haka sha takwas ne idan ta yi yawa sha tara ba kuma tsoronta nake ji ba amma Zahida yarinyar nan tabbas idan ta samu dama za ta iya poisonin ɗina na mutu. Ko ba ta kashe ni ba kuma, ba za ta taɓa bari na zauna lafiya da ubanta ba. Nutsuwar da yake son samu ba zai samu ba. Kin ga kuma duk abin da ya faru da shi da duk masu kallo, cewa za a ina musguna a marayu. Suka yi shiru na ɗan lokaci, jima kaɗan Aisha ta ci gaba. Zahida, kin san dai tun da na auri mutumin nan, uwar Yusra ba ta banni na yi rayuwa aure ta shekara ɗaya ba, ba tare da wata matsala ba. to wallahi wannan yarinya ta fi uwata shari. Kuma da bakinta ta tare ni ta gaya min ba za ta bani na zauna lafiya ba muddin na tare a gidansu. To ba wai ina jin tsoron abin da za ta yi ba ne. Ina jin tsoron kada ta ƙure ni ne na ce za rama. Dan ramuwar ta ba za ta yi kyau ba. Gara kawai kar a fara. To yanzu ya zaki tunda dai shi ga abin da ya ce. Ban sani ba Zahida. Dan ban ma gaya masa ba zan koma ba. Ce masa kawai ne sai na gama shirya. Amma tabbas ba zan zauna da Yusra ba. aiko, akwai rigima tunda dai kin san ko sakin uwarsa ke ce za ki riƙe yaran nan balle kuma mutuwa ta Aisha ta ɗan zaro ido tana gatsa na baki ta ce to waye ɗora min ai babu inda Allah ya ce dole sai na riƙe masa yaransa da ba ni na haifa ba dan kawai ina aurensa don haka sai dai a yi duk wacce za a yi Zahida ta jinjina kai ta ce aiko, akwai rigima a daidai nan Abdullah da Farha suka shigo tare da abban Afra suna riƙe da ledoji nan suka zube kayan suna nuna mamansu yayin da shi kuma abin afran ya sanar da zahida ta gaya wa hajiya za su tafi ba tare da bata lokaci ba hajiyan ta fito tare da antu ne suka yi masa sallama suka tafi suna fita ita ma aisha ta miƙe tana shirin tafiya hajiya ta ce au dama leƙo mu kawai kika yi ba daɗewa zaki ba wallahi hajiya gani ne biki samu zuwa gaisuwa ba shine na ce bari na zo na duba kafar ko abincin dare ma ban yi ba ga kafa nan da da kika barta gara kam ki tafi tunda yanzu gida ya zama ke da yara kar ki dinga lattin abinci. Ta yi masa sallama ta fice tana tunanin maganar hajiya. Wato su sun mazata ta tare da yaran ne ko don Dan ta ga kowa maganar yaran kawai yake mata, kamar yanzu ita ce uwarsu. Tana shiga gidan aka fara kiran magariba. Ta leƙa ɗakin abin ta hango shi yana na yana bacci. Da haka ta ƙarasa ta tada shi saboda magariba. Tana yin sallah ta faɗa kicin. Nan da nan ta tuƙa tuwon samovita miyar kuka, wadda ta sha busasshen kifi da nama. ta haɗa ta ajiye kan tebur sannan ta shiga wanka bayan ta gama abin da take ta da falo ta zauna tana jiran shi karfe tara saura ta kalla agogo har yanzu bai shigo ba to ko ba zai ci abincin daren ba ne ta sake kallon wayarta sannan ta mai da ita ta ajiye ba ta son ta kira shi don bai saba ce mata zai da ya saba ba ta san ba lalle ya kwana a wajenta ba domin tun da aka yi rasuwar a can yake kwana kuma ba ta da matsala da hakan amma dai ta kasa gane dalilin da zai sa ta dafa abinci kuma ya ƙi zuwa. Har ta gaji da karatun wasiƙa jaki bai shigo ba, da haka ta zuba abincin da ta fara ci. Ko rabin abincin bata ci ba, ta jiyo motsinsa a get. Ba tare da bata lokaci ba ya shigo falon da sallama. Bayan ya amsa sani da zuwan da ta yi masa, ya dube ta yana murmushi. Ya ce an gaji da jira na ko? Ta ya gajeren murmushi. Yunwa nake ji shi yasa. Ta fara ƙoƙarin miƙewa ya dakatar da ita, yayin da ya ajiye waya hannunsa da mukullai akan kujera ya nufi dainin din yana faɗin ya zaman ki ki gama zan zubo abincin ni ma yunwa nake ji ta ci gaba da cin abincinta yayin da shi kuma ya zubo abincin ya da inda take zaune suna ci suna hira bayan sun gama cin abincin ta haɗa kwanukan ta kwashe sannan ta kawo masa shayi ta zauna suka ci gaba da hira wajen sha ɗaya saura ta miƙe tana hamma ta ce ni kan bara na je na kwanta idan za ka fita kamun magana wallahi bacci nake ji ba tare da ya kalle ta bai ce a nan zan kwana ai ni ma yanzu zan shigo da mamaki ta ce yaran fa ai gwagwabinta tana nan sai jibi ne za ta tafi ina tunanin ma na lallaba ta ta ƙara mana koda sati ne kafin nan kin gama shiryawa tunda kin ga idan ta ce dole jibi za ta tafi to fa ko baki shirya ba dole ne ki koma can in ya so a dinga kwashe kayan a hankali ta ce mm to sai ka shigo ta shiga ɗakin ta bashi a zaune haka ta ƙarasa shirya cikin sanyin jiki domin idan aka ce jibi za ta koma gidan zara to tabbas akwai rigima don ba za ta koma ba gashi ta rasa da kalaman da za ta yi masa bayanin cewa ba za ta koma ba don ta san ba zai fahimce ta ba a halin yanzu ma ba ta jin akwai wanda zai fahimce ta a iya shekarun da ta yi a rayuwa ta ga matan aure da dama wanda yaran miji ke hana su zaman aure waɗanda ba a taɓa masa adalci ba ba ta jin nata labarin zai bambanta wani lokacin sai ta ji kamar ta koma ta fara zama da su ta gani ko zaman zai yiwu amma zuciyarta tana nuna mata idan ta fara sai ta fi shan wahalar bari da haka gara ma kawai kada ta fara tana nan kwance tana karanta wasiƙar jaki ya shiga ɗakin ya same ta ba tare da wani ɓata lokaci ba ya shirya ya ci mata akan gadon lokacin har ta fara gyangyaɗi sai dai da yake ta san buƙatar da ta kawo shi kuma ita ɗin mata ya kewarsa haka ta biye masa suka raba dare suna biyan bashi dan kafin abu ya sanar da Aisha za ta koma gidan Zara ya sanar da Jummai ya ba ta umarnin a fitar da duk wasu kayan da suke ɗakin Sadiku. Ya kwashe ya kai gareji a gyara ɗakin, don na Aisha za ta zauna kafin a gyara mata ɗaki a sama. Nan da nan ba tare da ɓata lokaci ba ta shiga aiki. Dan da raƙaye ta ji wannan labarin ta kasa ɓoye murnarta. Dan da kanta ta shiga ta taya jimai fitar da kayan ɗakin har aka gama. Yusra na kallon sa tana kwafa, musamman da ta ga raƙayen tana ta rawar jiki. Ranar Litinin, wadda ta yi daidai da kwana shida da mutuwa, rana aba ya umarci yara da su yi ƙoƙari su koma makaranta musamman aisha ta tashi da safe ta dafa musu abincin makaranta sannan ta yi wa abin waya ya turo da ƙaya ta ɗaukar musu haka ta zuzzuba kowa ya ɗauki nasa banda nana wadda ta ce ita indomi za a dafa mata tun wuri sura ta dawo daga makaranta da haka ko da sauran yaran suka dawo wajen karfe biyu da rabi a gidan suka same ta bayan sun ci abinci jummai ta taimaka nana ummi da sumayya suka shirya suka wuce islamiyya ba su daɗe da fita ba ragaye ta shiga ɗakinsu na ƙasa inda ta sami sura a kishin gida akan gadonsu tana catin a waya kai tsaye ta nufi wajenta ta ajiye jakan makaranta ta buɗe ta fara zaro littattafanta yusra ta dube ta ta ce ke ba za ki islamiyar ba ne ba tare da ta dube ta ba ta ce e? sai next week idan mun gama CA test a makaranta yanzu ma karatu zan je ne a gidan anta Aisha sai dare zan dawo Yusra ta tashi zaune akan gadon a daidai lokacin da Rukaiya ta mai da jakar da ta rufe ta miƙe da littafai a hannunta tana shirin fita daga ɗakin. Yusra ta ce, Kuma karatun ne ba za ki iya yi a nan ba? Duk faɗin gidan nan? Dole sai kin je gidan da aka hana ki zuwa? Cikin halin ko kula ta ce, e a can zan yi karatun, sai dare zan dawo. Lallai, wato ke tun kafin ma ta kwana bakwai da barin duniya, har kin fara karya dokokin da ta kafa miki ko? Kamar dama jira kike yi ta mutu, ki koma inda aka hana ki zuwa. Cek ta tsaya inda take, ta jiyo ta kalli Yusra yayin da idanuwanta suka ciko da kwalla. Kalaman yaya ta sun yi matuƙar mata ciwo a zuciya, sai dai ba ta da wata amsa da za ta iya bata. Ta ja hijabin cikinta ta goge kwalla da ta faɗo fuskarta, ta juya ba tare da ta ce mata komai ba ta fice daga ɗakin. Tana fita ta tsaya a bayan kofa ta rasa me za ta yi. Tafiya za ta yi kamar yadda ta yi niyya, ko kuma ta haƙura ta zauna a nan ta yi karatun. Sai dai ta san in dai ta zauna a gidan, to da zarar Samaya ta dawo daga Islamiyya karatun ya ƙare. domin a wajen wajenta take zama kuma ko me take bukata haka Yusran za ta ce ta je da ta mata. Ta share hawayenta ta wuce tsakar gida inda ta jiyo motsin gogobinta da Jummai. Ta sanar da su ta tafi gidan Anta Aisha sannan ta wuce cike da damuwa. Yadda Aisha ta ganta cikin damuwa yasa ta zaci damuwar rasuwa ce, da haka ta sa ta a gaba ta dinga bata baki tana yi mata nasiha har ta samu ta samu nutsuwa. Ta saka ta a gaba ta fara karatun wanda kusan tare suke yin shi. Sai da aka kira magarba ta yi sallah ta ci abinci sannan ta koma gida Ba ta kula Yusra ba har dare suka kwanta ranar talata da safe kamar yadda Aba ya saba bayan ya shirya zai fita aiki ya tsaya a falo wajen gwagwabinta domin ya gaishe ta bayan san gaisa ta faɗa mishi gobe za ta tafi ba za ta samu damar ƙara kwana ba sai dai ta masa alƙawarin idan an kwana biyu za ta dawo na ya nuna mata babu damuwa goben idan ta shirya malam ali zai kai ta har can sumaila shi da sadiku ya tabbatar mata da cewa kafin ma ta tafi Aishan za ta dawo gidan. Ya mata sallama ya fice aiki. Ya san Aisha ta riga ta tafi aiki, don haka sai bayan da ya zauna a ofis sannan ya ɗauki waya ya kirawo ta. Ya sanar da ita ya kamata ta koma gida ta haɗa kayanta, don daga yau zuwa gobe da safe yake so ta koma gidan Zara, saboda gwaggwabinta za ta tafi. Bata iya ce masa komai ba, sai dai ta ce masa idan ya dawo sa yi magana. Suka yi sallama suka aje waya. haka ta ƙara wunin a makaranta tana tunanin irin rigima da za a yi domin ita dai abu ɗaya ta sani ba za ta zauna da Yusra da Nana ba domin Nana duk abin da Yusra ta saka ta shi take yi. Hmm. Ai daga take-taken Yusra, ko da ba ta yi wa Aisha wannan barazanar ba, to lallai ya kamata Aisha ta guje yarinyar nan nesa ba kusa ba. Yarinyar da za ta iya zuwa ta sa miki sabulu a abinci,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 abokiyar hira.